wanda yake zuwar muku a duk ranar litinin wallafar Maryam Muktar. na Shukura, wadda ni ce zan shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun tsaya ne a inda Zainab ta yi dariya sosai tare da cewa Habib Habib zan so na ga matarka, Allah ya sa tana da haƙuri, Allah ya sa kuma wadda za ta iya haƙurin halayenka ce, idan kuma Abba ya zaɓo ma, to sai haƙuri. Habib ya yi murmushi tare da cewa, Abba in sha Allah ba zai ma samu wannan damar ba. Zai ta ce, to yau dai ai weekend, dama ga shi dadin iman yau zai zo gari. To kaga yau muna da fira. Habib ya ce, oke, bada la'asar zan fita, nan zai ta bar Habib da Iman a falo, ta nufi kicin tana aiki. Waye Habib? Habib saurayi ne ɗan shekara talatin da biyu, dogo sosai, fari, fuskarsa da taje, yana da dogon hanci da pink lips ɗin shi kamar mace, su shida ne a gurin iyayensu. Zainab ita ce babba, ta yi aure a Abuja, tana da yara biyu, Iman da Affan. Sai Habib, Hanifa, Najma, sai Mimi. Mahaifinsu Habib yana da mata biyu, sai step sister ɗinsu, ɗiyar matar babansu, sunanta Surayya, ita kaɗai ce a gurin mamanta. After an yi sallar la'asar, Sultana ta tana ta shirya kayanta da za ta tafi da su. Ganin time ɗin shan maganinta ya yi, ya sa ta nufi side bed ɗinta, ta ɗauki kwaf ɗin ruwa, ta sha. Maganar Dr. Tayo ta dawo mata na cewa ta koma za su yi magana. Sultana tsaki ta saboda dai ta san maganar bai wuce na da samu ta yi aure ba, duniya kuma abin da bata taɓa tunanin yi ba. Ta gama shirin ta tas sannan ta ɗauki wayarta ta tura mu Dokta Tahir saƙo na ba za ta samu damar zuwa ba, za ta koma Abuja gobe saboda sukun. Tana gamawa ta kashe wayanta. Habib bayan an yi sallar magariba ya shigo gida, Zai da Kabir suna zaune a dining. Kabir ne ya ce, Habib, tun da na zo nake tambayar ka ai. Habib ya zauna tare da cewa, na je wurin wani client ɗina ne, Yana so ya yi wani ɗan aiki da kamfani namu. Kabir ya ce, Masha Allah, to ya aiki, Mr. Walkman? Kabir ya faɗi yana dariya. Habib ya ce, to aiki fa muna ta yi, sai godiyar Allah. Kabir ya ce, Masha Allah, to Allah ya kawo ikon yin aure. Habib ya yi murmushi tare da cewa, Amin bro. Washe gari bayan sallar asuba, Sultana na kwance da yake tana hutun sallah, to bata farka yin sallah ba, Momi ta shigo ta ce, Sultana, na san da wuri za ki wuce, kafin ki tashi, na fita. Sai na ce, sai mun yi waya, Allah ya tsare hanya, an zaki, zaki ji alar zuwa anjima. Motar da zaki tafi da shi, akwai petrol a ciki full tank. Sultana cikin, yanayin bacci ta ce, To, Momi, sai na kira ki ɗin, haka suka yi ban kwana, Momi ta wuce. Gari na ƙara haske, a round 10, Sultana duk ta gama shirinta na tafiya. Kayanta ta saka ana ta fito da shi daga bedroom, ana kai mata mota, sanye da riga da skirt na les purple ta fito. Sultana ta yi kyau sosai, kamar ɗiyar roba. Sai ɗin Aiman ta nufa, Aiman na kwance tana barci. Sultana murya ƙasa-ƙasa ta ce, Aimana, zan wuce fa. Aimana ta ɗago kai tare da cewa, ok Sultana Allah ya tsare hanya. Zan kira ki insha Allahu. Sultana ta ce, Oke, bai, Juyawa ta yi ta fita motar da za ta Juyawa ta yi ta fita, motar da za ta kai ta ta shiga. Suka ɗauki hanya Abuja. A labin tati suka shiga garin Abuja. Kai tsaye makarantar da Sultana take karatu aka shiga da ita. Architecture School ne, makaranta ce ta 'ya'yan manya domin karatun su da tsari, makarantar kamar ƙasar waje, site ɗin hostel motarsu. Sultana ta tsaya, da sauri ma ma'aikatan matan suka taho suna fito da kayanta, Ciki aka shiga da shi. Sultana ta karfi ki ɗin motar tare da ce direba ɗin, ka je kawai, tafiya yayi, ita kuma ta shiga ciki. Bedroom ɗin tamkar ba na makaranta ba, domin babu abin da babu a ciki. Kitchen, toilet, komai da ganin ɗakin na mutum uku ne, but alama ta nuna Sultana ita kaɗai ke using bedroom ɗin. Ajiye handbag ɗinta ta yi ta fara shirya kayanta, ta gama komai ta shiga ta yi wanka, kwanciya ta tana hutawa duk da ba ta jin daɗin jikinta. Sai to ta farka daga baccin da take yi, ta sake yin wanka ta shirya cikin riga da skirt na atamfa. Ta yi kyau sosai, wata ta fita ta nufi cikin school, kai tsaye hall ɗin da suke lecture ta tsaya. Ta fito tana tafiya cikin nutsuwa. Sultana ta shiga ta samu wuri, ta zauna ba tare da ta yi ma kowa magana ba, har aka gama lecture. Ta miƙe za ta fito, ta ji an kira sunanta, Juyowa ta yi, ta ga wasu ‘yan mata su biyu da alama sun santa. Kallon su ta tsaya yi, Kana ba ta ce komai ba, suka matso inda take, ɗaya daga cikinsu ta ce, Hai, am Aisha Nasir, ɗaya ta ce, Ni kuma Mina Baffa, Sultana ta ce, Ok, nice to meet you, ta faɗi tana shirin tafiya, Aisha ta ce, Sultana, mune ne group member ɗinki, wanda aka tura for group company tare da ke, to, muna ta neman ki, aka ce baki dawo ba, sai muka ga kin zo. Sultana ta yi shiru sannan ta ce, Ok, to bari na amshi namba ɗinku zan kira ku, yanzu sauri nake yi. Aisha ta ce, Oke, ta ba mu Sultana nambar ta, sannan Sultana ta wuce. Aisha bin Sultana ta yi da kallo tare da cewa, amma yarinyar nan kamar tana da girman kai gaskiya. Mina ta yi murmushi tare da cewa, to ai girman girman kanta bai shafe ba, kawai ne ta fito da ta zuwa gobe, ta fito da ta fito a time zuwa gobe mu je. Saboda kar mu yi wasting time, tun last week ya dace mu je. haka suka yi ta magana, Sultana ta koma hostel, gajiya ce duk a jikinta, ta cire kayan jikinta, ‘yar ƙaramin riga ta saka white mara nauyi, iya ƙaurinta rigar ta tsaya, gashin kanta ta ɗaure, ta fito ta nufi jim, side ɗin jim ta shiga tana yi, sai ta yi na kusan ta 3 minutes kafin ta tsaya tana hutawa saboda zufar da take fita a jikinta. Tana cikin haka ne ta ji muryar su Aisha suna cewa, Sultana, daman kina hostel ne? Sultana ta ɗago, manyan idanunta tana kallon su tare da cewa, Eh, Mina ta ce, oke. ni da Aisha ma muna hostel, room 22. Sultana ta ce, oke. miƙewa ta za ta ci gaba da jin ɗinta. Aisha ta ce, wani room kike? Sultana ta ce, room 16. Aisha ta ce, "Oke, kina ɗan nisa da mu." Sultana bata ce komai ba, ta ci gaba da jim ɗinta. Kallonta kawai suke yi, suna mamakin hali irin nata. Su ma fara jin ɗin suka yi, sai a round five Sultana ta tsaya tana nishi, robar ruwan da ke sai ɗinta ta kalla, ta ga babu ruwa, Ga shi tana buƙatar ruwa. Dafiya kai ta yi, da ta ji juwana, na shirin ka da ita. Aisha ce ta lura da halin da Sultana take ciki, ta matso inda take tare da cewa, Are you okay kuwa? Sultana da kyar ta iya cewa, Yes, I am okay. Zama ta yi bayan ta faɗi haka. Aisha ta je ta ɗauko ruwa ta zo ta miƙo mata. Sultana ta amsa tare da faɗi. na gode, buɗewa ta yi tana sha, kafin ta tsaya tana nishi. Aisha ta ce, sannu, Sultana ta ɗaga kai alamar to. Sai ta samu ta yi five minutes, sannan ta ci ta dawo daidai. Miƙewa ta yi tare da cewa, na gode fa. Aisha ta ce, ba komai. Sultana ta nufi hanyar fita. Aisha ta ce, Mina, kin san me yau kuwa? Mina ta ce, a'a. Aisha ta ce, yarinyar nan haka halinta yake, ba girman kai ba ne, nece ɗinta ne, kuma ba ta son mutane. Mina ta ce, to fa, ba ta son mutane da alama ai. Aisha ta ce, sai dai tana da wani irin masifaffen kyau, yarinyar ta haɗu. Mina ta ce gaskiya kam, dan na san wannan, dan na san wannan, boyfriend ɗinta sun fito sun daɗe suna maganar ta kafin su ma su wuce, ita kuwa tana zuwa ta cire kayan jikinta, ta yi wanka, ta fito da maganinta, ta sha, sannan ta dafa indomi ta ci, ta koma ta kwanta kamar mai bacci, Habib, saboda yadda aiki ya mishi yawa a ofis, yau ya dawo duk ya gaji. Sallah kawai ya iya kwanta bacci mai nauyi ya ɗauke shi. Kaduna, Hajiya na zaune a falo ita da su, Najma, Mimi, Hanifa. Najma ta ce, Hajiya, ni kuwa da za ku yadda, da na haɗa ya Habib da cousin ɗin ƙawata. Wallahi Hajiya ba ki ga kirkinta ba, a Abuja take, kuma ni na san za ta mishi saboda ita dai, ita dai Ita ma diyar manya ce, Hajiya ta ce, Najma kina faɗi ne kawai, ke ma kin san Habib ba zai yarda da wannan maganar ba, ki dai bar shi har sai ku ya fiddo mishi. Mimi dariya ta fara yi tare da cewa Allah ya sa kar abba ya zaɓa mishi low class. Dukkansu dariya suka saka, sallama Surayya ya sa duk suka yi shiru tare da haɗin rai. Surayya ta gaishe da Hajiya cikin nutsuwa. Nan Hajiya ta ce, Surayya, ke da wa na ganki da daddare? Surayya ta ce, Hajiya, Umma ce za ta je aiki, kuma can za ta kwana. Yarinyar da ke mana aiki ta je ganin gida, shi ne ta ce na zo nan na kwana da safe sai na koma. Hajiya ta ce, to eh, ai yafi, da a ce a can an bar ki gida ke kaɗai. Hajiya kallon su Mimi ta ta ce, ba ku ga Surayya ba, turo baki suka yi. Hanifa ta ce, Hajiya mun ganta mana. Hajiya ta ce, kun san Allah ku canza halinku, ku da ‘yar uwa ku? Hajiya ta ce, Surayya, je ki bedroom su? ki kwanta kin ji. Suraya ta ce, To Hajiya, miƙewa Hajiya ta yi ta shige ta shiga ciki. Suraya ta batsa musu wani kallo tare da miƙewa ta shige bedroom ɗinsu. Najima, Mimi ta ce, Kam, Najima, wannan yarinyar ta raina mana hankali. Juwai ta zo gidanmu tana mana kallon banza. Sai ka ce gidansu. Najma miƙewa ta yi da sauri ta nufi bedroom ɗin. Sanda ta shiga, Suraya na zaune a bed tana waya. Najma ta ce, Ke, ɗan tashi ki fitan mana, ba ki da space a nan ɗakin. Suraya ta ɗaki tare da ci gaba da wayanta. Najima ta fisge wayar tare da cewa, ke da ke nake magana, ƙaramin mara kunya. Suraya ta ce, Najima, ki bani wayata, ni ba sa'ar ki bace ba. Eh, Najima yadda fa kike ganin nan gidan ubanki ne, to ni ma gidanmu ne. Najima ta ce, haba dai, ashe ma gidanku ne, ke Bari ki ji, gidanku na can inda kika baro, nan gidan wallahi ba gidanku ba ne. Surayya hannu ta sa ta fiske wayarta tare da ɗaukar kayanta ta fita falo. Najma ta ce, Mami, kin san Allah sai na yi maganin yarinyar nan. murya Hanifa suka ji tana cewa, ku rabu da ita, so take mi mata wani abu, Abba ya ce, Abba ya ji, ya ce mu ne da laifi, ku kyale ta ta je ta kwana falo, Sauro kawai ya ishe ta, dariya suka saka, Surayya kuwa kwanciya ta yi a falo, sai sanyi da sauro da ya dame ta, da kyattai barci. Da asuba hajiya ta fito ta da su sallah, ta ga Surayya a falo. Ta da ita ta yi tare da cewa, Surayya, a falo kika kwana? Surayya ta ce, I eh, hajiya, na Najma ta ce wai ba space a bedroom ɗin. Hajiya ta ce, shi ne kika biye mata, ke da gidanku, har sai ta ce miki babu space? Surayya ta yi murmushi tare da cewa, Ba komai Hajiya, ba na son mu yi rigima ne da ita. Hajiya ta ce, To tashi ki je ki yi sallah. Surayya ta ce, To, sallah suka yi, kowa ya koma bacci. Goma daidai suka tashi. Kicin Hanifa ta shiga, ta yi musu breakfast, ta ajiye komai a dainin Hajiya ce ta fito daga kasai ɗin Alhaji tare da cewa, Hanifa, ki je ki kai ma abban ku break ɗin shi. Hanifa ta ce, To Hajiya, Surayya ta ce, Surayya ce ta fito da alama tafiya za ta Hajiya ta ce, A'a, Suraya baki yi breakfast ba za ki tafi? Suraya ta ce, Hajiya zan je school ne an jima, shi yasa nake so na tafi da wuri. Hajiya ta ce, A'a, ki je ga shi can an gama, ki yi break sai ki fita. Suraya ta nufi irin ta fara break ɗinta. Sultana kuwa, ƙarfe goma ta kira su Aisha, ta ce su haɗu a parking space don su je for company. Sultana ta shirya cikin red lace, riga da skirt, ta yi kyau sosai, white gele ta saka, ta ɗauki handbag da ki ɗin mota ta fita. Amshi kawai take yi, sanda ta isa fakin space su Aisha na gurin. Sultana murmushi ta yi wanda ya fito da dimful ɗinta sosai. Ta ce, Sorry, na ɓata muku time ko? Suka ce, It's okay. Mota ta shiga, ta buɗe musu suka shiga. Fisgar motar ta yi da gudu suka ɗauki hanya. Four company suka isa. Ciki suka shiga, Sultana ta tambayi suna son ganin director na fo, aka ce musu su zauna. Zama suka yi suna ta jira, Kusan wan awa suna zaune, Sultana ganin sun daɗe, ya sa ta miƙe tare da cewa, Please madam, wai waye director ɗin? Matar ta ce, Ki yi haƙuri, yana mitin ne, amma sun gama, yanzu za ku gan shi. Komawa ta yi ta zauna, mintuna biyar, matar ta ce, Ku zo mu je ya fito, binta a baya suka yi, ta yi nokin? Ƙofar, Habib ya ce, Yes, coming. Sultana ce a gaba, Habib ya ɗago kai ya kalle ta. Zama ta tare da cewa sa, Muna student ɗin da aka turo daga architectural school ɗin nan. Habibu ya amshi fefa ɗin da ta miƙa mishi. Dubawa ya yi tare da cewa yes an yi qualifying naku but kun san muna da rules da, da kuma tsarinmu. Ko student ne kun zo ne saboda ƙarin karatunku. So za mu amshe ku sai dai gaskiya ba ma so mu samu matsala da ku. Aisha ce ta ce ba matsala insha Allah za mu yi yadda kuke so. Sultana ta ce but Sam Yes, mun yadda za mu yi yadda kuke so, amma I hope yadda kuke so ba zai ba mu matsala ba. Saboda ya kamata kowa yana da right shi ko? Habib kallonta ya tsaya yi, ya tsaya yana yi, saboda irin yadda ya ga tana da confidence. Habib ya ce, right, wani irin right kuke so a baku? Sultan ta ce, I mean, Allah ya sa ba, Allah ya sa kar dokokin da kuke magana su shiga haƙƙinmu. Habib ya miƙe tare da ɗauko wata fefa ya miƙa mata, tare da cewa ga rules ɗinmu, ki gani idan sun yi miki, Mina ce ta yi saurin cewa, haba Sultana, har sai kin duba ko sun miki, ke fa kika zo karuwa?' Sultana ta kalli Mina ta ce, Look, idan ke ba ki da matsala da tsarin nasu, to ki yi signing kawai, but ni ba na abu kai tsaye, ni ma mutum ce, dole da yadda nake so. Habib kuwa mamaki Sultana ta bashi, a ran shi kuwa ta burge shi saboda yadda take faɗin duk abin da ke ranta. Sultana ta duba, ta duba, rules ɗin shi ne zuwa da wuri da kuma zama wurin aiki har sai time ɗin tashi ya yi. Sultana ta kalli Habib tare da cewa, sa, na yarda da condition ɗinku. Habib ya ce, ok, to ku je wurin wadda ta kawo ku, nan za ta ba ku fefa ku yi signing. Sultana ta miƙe tare da cewa, thank you sa, fita suka yi. Su gama duk abin da ya kawo su kafin su wuce, suna kan hanya Mira take cewa, Sultana, wai haka kike sultana ta kalle ta tare da cewa me kika gani mina ta ce ni kuwa kin bani mamaki ji fa yadda kike magana da mutumin nan yanzu idan ya so sai ya ce ba zai amshe mu ba sultana ta yi shiru ba ta ce komai ba driving ta ci gaba da yi aisha ta kalli mina mina ta kalli aisha suka bi sultana da ido hostel ta yi fakin suka fito har ta juya za ta wuce sai kuma ta ce please gobe ku fito akan time zan jira ku a nan Mina ta ce, No, ki bar shi, direba ɗinmu zai kai mu. Sultana ta yi murmushi ta wuce. Aisha ta ce, Ke yarinyar ne ‘yan rainin wayo ce, ji fa attitude ɗinta, wa za ta yi wa girman kai. Mina ta kama hannun Aisha tare da cewa, Zo mu je, ni abin da nake tunowa daban. Mina, kin lura da darakto ɗin nan kuwa? Mina ta ce, Oh, masha Allah, yana da kyau. Aisha ta yi murmushi tare da cewa, Wallahi ya masifar haɗuwa, kamar, kamar Balarabe. Mina ta ce, To, To ki fa kama kanki wallahi, kar ki je kina shishige mishi. Haka suka yi ta magana har suka isa room ɗinsu, Kaduna. Suraya ce na kwance a falo tana kallon ziwo. Umman ta ji tana faɗin, Suraya, ki tashi ki yi sallah. Azhar fa yayi, Suraya ta ce, to umma, wallahi bacci nake ji. Umma ta ce, Allah dai ya kyauta miki, duk baccin da kika yi na dare bai ishe ki ba, sai kin yi surutu. Suraya ta ce,